لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد <coughs> يقول الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الوكالة قال رحمه الله تعالى باب اذا قال الرجل لوكيله ضعف حيث اراد الله har yanzu cikin littafin wakilci a wannan littafi na sahihul musnad na al-imam bukari rahimahullah yake cewa babi na goma sha biyar kitabul wakala babin idan mutum ya gaya ma wakilinsa cewa ma'ana ka ajiye abin da na baka wakilci ka sanya shi inda ya dace kamar misali mutum ya fitar da wani abu na kyauta ko na amfani ya mika wa wakilinsa amma ya ce wa wakilinsa ya ajiye shi inda ya dace ko ya yi yadda ya dace da shi ga wannan babu laifi cikin wakala ala wakalar wakilu sannan shi wakilin ya ce kar sami su makulta na ji abin da ka faɗa sannan mutum yana iya wakilta wani akan ya zartar da wani abu kada haddasani yahya ibnu yahya kada qara'tu ala malik an ishaqa ibnu abdullah annahu sami'a anas ibn malik radiyallahu ya hul. kana abu talhata akthara ansari almadinati mala wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayruha wa kanat mustaqbilat almasjidi وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلها ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال بخ ذلك مال رابح ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين قال أفعل يا رسول الله قال فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح wannan hadisi hadisin Anas dan Malik radiyallahu anhu ya rawaito cewa Abu Talha shine wato mijin mahaifiyarsa bayan baban shi ya rasu sai Abu Talha ya auri mahaifiyarsa da haka ce shi Abu Talha din nan wato cikin madina babu wanda ya kai shi yawan dukiya kuma mafi dukiyar da ya fi so a cikin dukiyoyinsa gaba daya eh, ita ce wata gona da take ake kiranta bairuha a cikin garin madina kuma tana fuskantar masallaci ne ma'ana tana gabas da masallaci manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance wani lokacin yana bukatan shan ruwa yakan shiga wannan gona tashi domin ya sha ruwa daga ciki domin ruwanta yana da daɗin ɗanɗano to sai allah maɗaukacin sarki saukar da aya cikin suratu ali imran allah yake cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun cewa ba za ku cimma biyayya ga allah ba da kyautata bauta ga allah maɗaukacin sarki ba har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke ƙauna. abin da kuka fi so ku bayar da shi to yin haka shine zai nuna cewa lallai ma'ana kun kyautata biyayya ga Allah madaukakin sarki da kuma bauta ga Allah to a take da wannan ayat ta sauka sai shi Abu Talha ya tashi ya je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah lallai Allah ya fada cikin littafinsa ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun cewa ba za ku cimma cikar biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ba har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke ƙauna, sai yake cewa wa inna ahabba amwali ilayya ruha, a cikin dukkanin dukiyar da nake da ita babu dukiyar da tafi ƙaunuwa a gare ni fiye da wannan gona ta bai ruha a Madina kuma dan haka ina shaida ma cewa na ba da ita sadaka ga Allah madaukakin sarki ina wato neman lada na biyayya ta ga Allah kuma ta zama mun wata adana a wajen Allah ranar tashin alkiyama Ina a cikin dukiyar tasa sai ya dauki wannan da ya fi so din kamar yadda Allah ya faɗa sai ya bayar ba kamar yadda yanzu mutane suke so suke yi ba sai su bayar da abin da ba shi suke so ba haka abin da ya fi so shi ya dauka ya bada sai ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sanan na bada ita ka sanya ta inda ya dace kaman ya wakilta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wajen wato zartar da wannan sadaka da ya bayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce batin wannan kalma ce da ake fadanta wato na karfafawa ko yabo ga wani abu da mutum ya yi kaman ya ce madalla shi ana cewa batin batin ma'ana madalla madalla da abin da kai ko ana cewa kafin kafin duka kalmomi ne da ake faɗansu wajen wato eh, ma'ana yaban mutum ya yi wani abu na kwarai na alkhairi ce madalla madalla ya ce wannan ita ce dukiya ra'ihun ma'ana dukiya wacce take eh, mai kamshi a wani lafazin rabihun mai riba ma'ana wannan ita ce dukiya da ka ci ribarta wannan ita ce dukiya da ka ci ribarta ya ce na ji abin da ka faɗa amma ina ganin ka sanya ta cikin danginka mazala sallallahu alaihi wasallam yana mishi shawara ne yanzu tunda ya bayar da ita saboda Allah to ai wanda suka fi cancanta da kyautatawarsa wata su ne danginsa na kusa tunda suna da bukata to ka samu danginka na kusa ka sanya wannan sadaka ta zama wakafi ne gare su yanda su za su fi kowa amfana da ita sai ya ce lallai zan aikata haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da haka kuma sai ya zartar da abin da yayi sai ya raba wannan gona tashi tsakanin danginsa da kuma bafanninsa kowa sai ya zo yanka masa ya ce wannan gana wannan gana wannan gana da haka sahabbai sun riga sun yi nisa suna jin umarnin Allah madaukakin sarki ko kira ko wani abu na biyayya ga Allah suke amsawa ba sa jira ba sa tunanin sai sun yi shawara da wani kamar yadda Allah yake cewa ma kana li mu'minin wa wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al khiyaratu min amri to an Allah ya hukunta abu da manzansa to bai kyautu ga mumini namiji ko mace ba a ce sai sun yi wata shawara a kai shi yasa shi bai yi shawara da kowa ba lokacin da ya ba da kyautar wannan gona tashi don haka wannan ya nuna ana iya ba wakili wakilcin cewa to waje na kaza ka raba mutane kuma wakilin ya raba din wannan hukuncin ya yi. ala babu wakalatin amini fil khizanati wa nahwiha babun wakilcin mutumin da yake amintacce ita amana tuffa ce wacce take mai kyau da ake santa cikin mu'amala gaba daya amana shine ada'u alhuquqi ila ahadiha shine mutum ya bada haƙoƙi ga waɗanda suka cancanta sannan kuma ba tare da yin ha'inci ko yaudara a cikin wannan ita ce amana shine kamar yadda Allah yake cewa inna Allah ya kuma an tu'addu al-amanati ila ahliha haka nan mazala sallallahu alaihi wasallam yace addil amanata ila man itamanaka wa la takun man khanaka kuma amana zufa ce ta annabawan Allah madaukakin sarki wanda kishiyarta ita ce alkhiyana ha'inci da haka amana zufa ce ta wato annabawan Allah madaukakin sarki Allah ya kira su da waɗannan ya sufanta su da wannan sufa ta amana manzon da sallallahu alaihi wasallam wanda shine cikon annabawa har ma ana mishi wato laqabi kirari da cewa shi al'amin ne suna cewa ja al'amin ja al'amin har su kansu wato kenan wato mutanen jahiliya sun yarda da amanarsa sun yarda baya cin amana wanda yanzu ta yi karanci a cikin al'umma kuma yana daga cin alamun tashin al'iyama wato eh, rage eh, abin nan tashin amana da kuma karancinta a cikin mutane wannan alama ne daga cikin alamomin tashin alkiyama haka yace babu wakilta amintacce fil cikin wato taska ko taska ta kudi ko taska ta abinci ko taska ta wani ajiya wanda ake bukatar kulawa da shi a samu wanda yake amintacce Allah yana faɗa ka annabi Musa inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin lallai mafi alkhairin wanda zaka dauki leburancinsa shine alkawi wanda yake mai ƙarfi ƙarfi na zartarwa ƙarfi na jiki al'amin kuma wanda yake amintacci wanda yake mai amana ne قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال الخازن الأمين الذي ينفق وربما قال يؤ... الذي يعطي ما أمر به ما أمر به كاملا موفرا طيبا نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallai wanda yake mai ajiya wanda ake bashi ajiya kuma ya zanto amintacce ne wanda yake ciyarwa ko kuma yake bayar da abin da aka umarce shi da ya bayar ya bayar da shi a cike kuma cikin tsarkakakkiyar zuciya hankalin shi a kwance ga wanda aka ce ya bayar to shi ahadun mutasaddiqai ne yana ɗaya daga cikin masu sadaka ma'ana yana da lada daidai da ladan wanda ya bada sadaka in ya wakilta shi to kaga irin wannan shi aka rasa so nawa za a ce an cire wasu dukiya ko a bangaren gwamnati ko a bangaren ina ne a ce a ba ma a raba ma talakawa sai ka ga kuma ba a ba da ita ba da yawa wanda za a ba din zai ce shi ma sai ya ci raban shi kaga shi laisa bi ani wannan ba amana ba ce. don haka wannan yana nuna cewa in za a ba da wakilci abin da yake so ya nuna mana a babin to a samu mutumin da yake amin wanda yake da amana amintacce ne ba mai kwaɗayi ba ba mai son zuciya ba ba mai ha'inci ba domin ka ba mai kwaɗayi amana to ba zai bayar da ita yadda ta dace ba haka nan ka ba mutumin da yake wato eh, maha'inci amana ba zai bayar da abin da ya kamata a bayar ba kuma wannan kwaɗaitarwa ne na siffantuwa da wannan siffa din na cewa alkhazinul amin wanda yake amintacce in ma sadaka aka bayar aka bayar ta hannunsa to in ya bayar yana bayarwa ba tare da ya kalle ta ba to yana da lada daidai da ladan wanda ya bada sadaka din wa ahadin mutasaddiqai haka yana ɗaya daga cikin wanda suka bada wannan lada din yana daga cikin wanda za su samu wannan lada din wannan shine a takaice hadisai da Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin wato babi na alwakala babi na wakilci a babi na gaba ko littafi na gaba kala kitabul muzara'a littafi ne da zai magana akan hukunce-hukunce na shuka ko kuma aron gona da ake badawa Ibadawa badawa ko mutum ya karɓa hayan gona ko mutum ya bada aron gona ko kuma hukunce-hukunce na yanda ake shuka in gane ko hukunce-hukunce na yanda ake shuka to wannan babi zai magana akan waɗannan matsaloli kuma ta yi mu ce faduwa ta zo daidai da zama tun da muna cikin lokacin damuna ne ko na haka wanda zai je ya karɓi aron gona ya ya kamata ya yi a kan me ya kamata ya yi wannan gonar ko wanda zai je ya karbi hayan gona ko wanda za a dauke shi aikin gona an gane ko haka addinin musulunci bai kyale mana komai ba duk abin da muke bukata sai da aka bayyana mana kala babu fadli zar'i wal gharfi idza ukila minhu mana ya kawo babi na farko yace babun falala na yin noma kenan noma sana'a ce mai kyau wanda shari'a ta kwadaitar babin falalar yin shuka da kuma yin dashe algar shine ka dasa wani abu kamar yanzu yadda ake cewa ana abin nan ana dasa itatuwa musamman masu kayan marmari na amfani wanda za su amfanar da mutane ko kuma akan yi dashe wani lokacin saboda eh, kare ƙasa daga wato iska ko daga zaizayar ƙasa wannan duke nan yana iya fadawa cikin wannan babin wannan shine da dashe iza da min mutu amma nan ya nuna cewa dashen ya zama dashe ne wanda za a ci daga gare shi dan kana iya shuka wani abu na wato kayan marmari mai amfani ko itace mai amfani wanda ba ma mutum ba har dabbobi za su iya ci daga ciki to shin kaga sun ci kana da wannan alkhairin kana da wannan lada din qala wa qaulillahi ta'ala da fadin Allah madaukakin sarki a Fara'aitu ma tahrutun Allah yace shin ba za ku bar labari abinda kuke wato nomawa ba a antum tazra'unahu am nahnu zari'un shin ku ne kuke tsirar da shi ko mu muke tsirar da shi a antum tazra'unahu ku kike tsirar da wannan abin am nahnu zari'un ko mu ne muke tsirar da shi la shakka cewa kai naka in ka je ka shuka ai mai tsirar da shi shine Allah dan baka san me ake yi me ake har ya zo ya ya tsiro ba baka san me ake a cikin ƙasa ba kai dai naka ka sa iri ka danne ka tafi kana jira ka ga tsirowar shi in kai ne zaka tsiro da shi ta ina zaka tsiro da shi baka san inda zaka tsiro da shi ba da haka shi yasa Allah ya ce a fara'aitum ma tazra'un mata harufun abinda kuke girbewa Allah bai ce mata zura'un ba domin azzar abinda ake nufi da shi fitar da shi din e kai kana kai ke shukawa ka girbe amma mai fitar da shi ba wannan Allah ne kuma duk wannan adam ya tabbatar da haka kowa ya tabbatar da haka ya ce launa sha'u Allah ya ce inda mun so abinda kuka shuka din nan la ja'alnahu hutaman da mun maida shi ya zama yayi ya bushe lokacin da zai fito ba zai yi amfani ba ya zama kaman ciyawa da ba ta da amfani ƙala haddasa na ƙutai batu ibnu sa'idin ƙala haddasa na abu awana ƙala ha wa haddasa ni abdurrahman ibn mubarak ƙala haddasa na abu awana kenan ƙutai ibnu sa'id da abdurrahman ibn mubarak duka sun ji hadisun daga abu awana shi za ka kawo ha ma na sanadi daban-daban عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة وقال لنا مسلم حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم wannan hadisin na Anas dan Malik radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma min muslimin babu wani mutum musulmi wannan nakira ce fi siyaqi ah, annafi tufidu al-umum ko fi siyaqi al-isbat cewa babu wani mutum daga cikin musulmi ana nufin kowaye in dai musulmi ne in dai musulmi ne ya gari su garsan da zai yi wani dashe ya dasa wani abu na dashe aw yazra'u zar'an ko ya shuka wani abu fa ya'kulu minhu tayrun sai tsuntsu ya zo ya ci idan abin da tsuntsu zai iya ci ne aw insanun ko mutum ne aw bahima ko wata dabba ta ci daga wannan abin da ya shuka face sai ya zama masa sadaka zai samu lada akan wannan abu don haka wannan duk abin da yake nuna yana nuna falalar yin shuka ne ma'ana shuka ba wai ta takaita a kan kai da kai da za ka yi amfani da ita ba hatta waɗanda za su ci amfaninka ta dalilin wannan shuka da kai sawa'un dabba ne ko tsuntsu ne ko mutum ne wanda duk zai ci daga wannan abin kana da lada kana da lada na wannan abin da ya ci قال باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع aw mujawazati al-hadd alladhi umira bihi babun abin da yazo na gargadi mai tsanani cikin hukuba abin da ke biyo baya na mutum ya shagaltu da harkan noma ko ayyuka da mu'amala da kayan noma ko wuce iyaka cikin abin da aka umarci mutum da shi a ma'ana abin da yake so ya nuna a nan an yi magana akan falalan yin noma da alkhairin da ake samu a ciki ko shuka to idan ya zama wannan shukar ko noma din nan za ta kai mutum gabarin abin da yake na haƙƙin Allah ne fa wannan an yi gargaɗi mai tsanani a kai ba ma noma ba duk wani abu wanda yake na neman duniya ne in zai ci karo da manufar lahira wannan abin ba a kai. an gane ko ba wai an hana ba ne abin nufi in mutum har zai sa wannan abin ya hana shi wato neman lahirarsa to wannan yana nuna cewa wannan abin akwai hatsari domin Allah yake cewa bal tu'thiruna alhayata hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah wannan shine halin mutane da yawa a yau eh mutum zai ce ai ya tashi ne yana neman abin zai yana neman abin zai ce yana neman abin da zai tsara kanshi to amma sai kaga kuma wannan abin ya sa ya bar wasu haƙoƙi na Allah madaukakin sarki da suke wuyarsa so nawa zaka ga mutum ana kiran sallah ya bar ya ci gaba da harkokin shi na kasuwanci ba zai halarci sallar jami'i ba ya gwammace ya sallarsa a cikin shagonsa na kasuwa ta haka kaga ya yi watsi da abin da ake nema daga gare shi to duk abin da zai kai mutum Eh, sakaci da haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki komi kyansa komi amfanin da zai samar masa a duniya to lallai wannan abu ba yi da amfani wannan abu ba yi da amfani an gane ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه ورأى سكة وشيئا من آلة الحرف فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل قال محمد واسم أبي أمامة سدي بن عجلان رضي الله عنه wannan sahabi din sudayyu ibnu ajalan shi ake kiran shi abu umama ya ce wata rana ya ga wato asalin garma ta noma ya ga garma da ake noma da ita wacce ake rataya ma dabbobi haka ya gansu an tara su sai yake cewa wallahi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani gida da wannan harka za ta shige shi ta garma ta noma face sai Allah ya shigar musu da kaskanci abin nufi idan gidan nan ba abin da suka sani sai dai su yi noma ba ruwansu da Allah ba ruwansu da addini ba ruwansu da cigaban addini to wannan sun haifar ma kansu da kaskanci da wulakanci wulakanci na farko kila noman nan da za su dinga yi kasar da za su dinga noma haraji da za a dinga dora musu sannan kuma shagaltuwa da wannan abin gabarin wato eh, bauta ta Allah maɗaukakin sarki ko kuma barin jihadi ko barin wani aiki wanda yake zai zama aiki ne babba daga cikin ayyuka na addinin musulunci inda har zai kai ga haka to barin wannan abin shi fi, tare mutum ya bari ya koma ya bauta ma Allah madaukakin sarki domin shine manufar da Allah madaukakin sarki ya halicce mu da haka in dai duk wata harka da za ta sa mutum ya bar Allah ya bar jihadi ya bar al'amarin addini to wannan al'amari babu alkhairi a cikinsa zai haifar ma da mutum ƙasƙanci ne da wulaƙanci Kala babu iktina'il kalbi lil harfi babin wato ajiye ajiye ko kuma mallakar kare don noma ko don gadi ko don farauta ko wani abu makamancin wannan shi kare haramun ne ajiye sa mazala sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu la tadkhulu almala'ikatu baytan fihi kalbun ko cewa mala'iku na rahama ba sa shiga gidan da yake akwai kare a cikinsa. sa wannan hadisin yana da abin da ake kira sababul wurud din shi dalilin wato manzo Allah ya faɗi wannan magana wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga daki dakin da na Aisha radiyallahu anha yana shiga sai sai sai suka ga ya fito kuma ya shiga ya fito yace duk abin da yake dakin na a fitar da shi ashe akwai wani kuikuyo ya shiga karkashin su sai ce a fitar da shi sai to ba ku san cewa ina zance da wanda ba kwa ganin su ba kuma lallai mala'iku ba sa shiga ɗakin da wato kare ke cikinsa ko gida da kare ke cikinsa Ina haramun ne mutum ya ajiye kare a gidansa in ba ga abubuwan da shari'a ta abin nan ba ta yadda da su ba kuma shi ma ɗin wanda shari'a ta yadda da su wannan bai nuna cewa kuma mala'iku rahama za su shiga wajen akwai dai hukuncin da zai zo a hadisin nan wanda shi ne zai iya shafan koda mutum yana da kare ɗin ma'ana wannan alkhairin bai rabu da shi ba kamar yadda zai zo a hadisin bani ala haddasa mu'abu ibn kobala ala haddasa na hishaf an yahya ibn abi kadir an abi salamata an abi hurairata radiyallahu anhu kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرف أو ماشية قال ابن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرف أو صيد وقال أبو حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلب صيد أو ماشية وانا حديثي نوانا باب hadisin abu huraira radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amsaka kalban duk wanda ya rike kare ko ya rike kare ko ya mallaki kare ya ajiye shi a gidansa to ya sani cewa fa innahu yunqasu kulla yawmin min amalihi qira cikin ayyukan da yake na alkhairi na lada sallah ce azumi ne waye to kullun in dai kana da kare a gidanka za a dinga cire wani fafen na ƙiraɗi guda ɗaya a cikin ladan aikinka ta haka masu ajiyar kare zai su shirya kenan za su tashi ranar tashin alkiyama haba'an mansura a to kullum ana cire ƙiraɗi kun san mai ƙiraɗi kamar daidai girman dutsen uku shi ne ƙiraɗi ɗaya Ta haka duk wanda yake da kare a gidansa ana duba duk ayyukan da yake da shi na lada za a cire wannan to ayyukan ma za su kariya shi ne ake tafiya a kai to wannan wannan am ne eh, ma'ana zance ne wanda yake mai gangamewa da haka akwai abin da aka cire a ciki akwai exception wata doka tana da abin da ba ta tabawa an gane ko yanzu ka ce kowa sai ya duk wanda duk kowa sai ya biya harajin lasisin mota ko kowa sai ya biya harajin eh, takardun mota sai aka zo da motar shugaban wa zai tare ta ce ta biya harajin ta, akwai wanda zai tare ta wannan dan bakin abin da aka saka a gaban mota kawai shine harajin ta shine abin nan ko ko ka taba ganin an tara direban shugaban kasa ce ina ina takaddunsa zuwa kwambon din ce an ya takaddun takardunsu ka taba ganin an tare amma za a ce duk wanda bai da takaddu ba zai hawo ba zai hawo ina ba titi ba to amma sun sun zo ma matsa musu ake to kaga su sun fita to kasantuwar cewa addinin musulunci addini ne na sauki addini ne wanda yake wato mai la'akari da amfani da maslaha ta mutane an san cewa lallai akwai wata bukata da dole za ta taso ma dan adam na cewa sai ya mallaki wannan kare din akwai bukatu da ka tasowa yanzu kamar makiyaya ka raba su da kare tunda in ka je ka ajiye dabbobin ka ka je ka kwanta wa zai ma gano su Allah ne zai ma gano su sai ka bar su kawai ba kowa zai yi wahala ka ga makiyaya ba su da kare ko ka taba ganin makiyayin da bai da kare ko mai musuluncin shi gwai ya gan shi da kare dan saboda me saboda tsare dabbobinsa daga wasu to kaga wannan ita ma hanya ce ta mallakar kare to shin shi ma wanda yake wannan makiyayi din za a dinga cire mishi lada saboda ya mallaki kare ko kuma wanda yake tsoron wato barayi za su zo masa gida sai gidan kare ya ajiye ko a farfajiyar gidan da dare ya yi sai ya sake su sai zage karnuka kaga ai suna da amfanin da suke yi ko kuma mafarauci ne kuma farauta ana yin ta ne da karnuka sai ya ajiye kare don farauta shi ma za a dinga rage mishi ladan aikinsa domin a nan ya ce man amsaka kalban wannan man na kira ce ta shafi duk wanda ya rike kare duk kowaye man amsaka kalban duk wanda ya rike kare fa innahu kasu kulla yawmin min amalihi qira lallai kowace rana ana cire daidai girman iraɗi daga ayyukansa to zai ce illa daidai to an togaci illa kalba harfin sai dai kare na kiwo ma'ana idan mutum ya ajiye karen dan kiwo ne saboda dabbobinsa to shi wannan ba za a rage mishi lada ba amma kuma wancan hukuncin na mala'iku rahama ba za su shiga gidansa ba yana nan su mala'ikun ba wai mallakar karen ba ne saboda wani amfani a shi kan shi kasantuwar karen ne yake hana su shiga da aka kaga mallakar kare daban saboda wani amfani kasantuwar shi a cikin gida kuma daban kasantuwar shi a cikin gida daban da aka kasantuwa shi a cikin gida yana hana mala'ikun rahama shiga wannan gida din kuma sannan idan ba na kiwo ba ne shi ne bugu da ƙari za a dinga rage ma mutum lada shi wanda ya ajiye kara Da aka yi ce sai dai in kare ne wanda yake na gona yawancin gonaki in kaje sai ka ga ga sunan hausawa ne ko fulani ne amma suna da kare a gona saboda mabarnata masu zuwa inda kai wani lokacin ƙila baka nan ko ba ka kusa da haka da ya ga wani wanda yake bako ne za ka ga ya bi shi da haushi to kaga wannan amfaninsa ke to kaga tunda an yi ne don wani amfani to shi yasa shari'a ta ce to babu laifi idan ya zama kare ne na irin wannan mai kulawa da gona to ba za a rage ma lada a cikin kira ɗinka ba ya ce au mashiyatin ko kuma na kiwo ne wanda ake ajiye saboda dabbobi sai ibnu sirin da abu salih wanda suke rawaito hadisi wajen abu suka ce daga abu huraira ya ce sai dai kalba gana ne kare wanda yake na kiwo ne na awaki au harfin ko na gona au saidin ko na farauta wani lafazin kuma kalba saidin au mashiyatin kare na farauta ko kuma kare na wato mai kulawa da ma'ana dabbobi kenan idan irin wannan ne eh, babu laifi ba za a dinga rage ma mutum wannan lada din ba da aka irin waɗanda shi nan sai ka gan shi ma da kare a mota yana yawo shi ya zama aboki ko haka suke yi wasu ƙasashen ma wasu ƙasashen ma duk da ƙasashen musulmi ne ba ma karnuka ba har zakoki ake ajiyo a gida ana yawo da su har zakoki da abin nan za ka ga an cika su a gida ana yawo da su wannan duka kuskure ne mutum ya cutar da kansa ne قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يزيد بن خصيفة أن السائب ابن يزيد حدثه أنه سمع سفيان ابن أبي زهير رجل من أزد شنوءة وتكبيلة شيئا يمكن يمن وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله كرام قلت أنت سميت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إي ورد هذا المسجد wannan hadithin na wannan mutumin Sufiyan ibn Abi Zuhair wanda sahabi ne ire-iren su ba su da hadisai da yawa yace na ci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya riki wani kare ko ya ajiye wani kare wanda ba dan wata bukata ta shuka ta gona ba ko kuma dabbobi ba to kowace rana za a dinga rage masa daga cikin ladan aikinsa kiraɗi guda ɗaya sai ni nake ce masa kaje wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace i e, yace kwarai wa rabbi hada almasjid ina rantsuwa da ubangijin wannan daki wato na Ka'aba haka ne duk wanda ya ajiye kare ba dan wannan bukatun ba to za a dinga rage mishi ladan aikinsa kowace rana kirati guda ɗaya. to kaga yana magana akan mazra'a ne akan gona kenan in kana da gidan gona dan ka ajiye kare ba laifi bane kar wani yazo ya ce to aka rawaka Allah na ganka da gidan gona kuma da karnuka a ciki yace eh ai saboda saboda gona ne ai tunda baka ganshi a gidana na gari ba to amma mutum kana shigowa gidan sai ka ji karnuka shi yasa a al'adance ma a zamantakewa ba a ganin kare sai a gidan wanda ba musulmi ko musulmi na kwarai bai ajiye kare bai ajiye kare a gidansa da haka inda da wata bukata eh, yan daba sun dame su sun addabe su a unguwar ya ajiye karen gida ko ya ajiye eh saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi hani akan haka haka kar mutun ya je yana ta ayyukan alkhairi shine a sharan makabarta shine a gyaran masallaci shine a hidiman marayu amma yana da kare kullum wannan ayyuka din yana tarawa suna tafiya a banza baya samun ladan su to kaga wannan hasara ce babba kai da ake so ka tattalin ladan aikinka wanda aikin ma ba zai kubutar da kai ba ba to amma ka je kuma ba aiki ba dalilinsa kala babu isti'malil baqari lil hirasati babin yin amfani da shanu wajen noma a zuwan lokacin kaga an daura masaniya garma musamman a ƙauyuka ana ja sai ka tausaya mata ce to wannan me yasa ake wahalar da ita yan neman haƙƙin dabbobi suka ce ana cutar da dabbobi ko bayan su ma suna da yancinsu ai Allah da ya halicce su ɗin ya halicce su ne saboda sa Allah ya ce ah, وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا Allah shi ya hore muku duk abin da ke cikin samai da kasai duka gaba ɗaya ku yi amfani da shi. Da haka babu laifi eh, a yi huda da shanu wannan ba laifi ba ne. Ya har yanzu za ka je ƙauyuka ka ga ana huda da sani. Ko ba a yi? A gari ne sai a ce sai an nemo traktor Ko? Kafin mai traktor ya zo mai shanu ya gama hudarsa. kawai abin da ya kamata a dinga kulawa shine a dinga daura musu aikin da za su iya kuma a dinga kulawa da abin da za su ci wannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abu wanda yake mai rai ne yana buƙatar tausayawa duk wani abu mai rai yana buƙatar tausayawa su ma duk da yake dabbobi ne amma da rai a jikin su ake yanda kake gudun wahala din nan su ma ba sa son wahala to kuma alhamdulillah za ka lura sai ka ga shanun huda sun fi kowane shanu lafiya a dan ba za ka ajiye su a rama kuma ka ce su ja ma garma ba ba zai yi ba ko ƙauyuka ka shiga ka ga saniyar huda daban take da saniyar da ba ita ba za ka ganta ta cika sosai za ka ganta da lafiyarta za ka ganta ƙosasshiya wanda in a gari aka ce za a siyar da ita ma ba kowa zai iya siya ba saboda me saboda aikin da suke yi suna yin aiki da yawa da aka kada wani ya zo ya yaudare ka ya ce ai dabbobin nan ana azabtar da su bai kamata a ɗaura musu abin da yake ana ana ana sa su wani aiki ba ai dan haka ne Allah ya samar da su Allah ya ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun wa 'alayha wa 'ala fulki tuhmalun kuna daukan kaya a kansu haka nan akan jiragen ruwa haka dan ka narka marakumi kaya ya dauka wannan ba zalunci bane Allah madaukakin sarki shine ya hore maka yin wannan abu قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن أوف الزهري قال سمعت أبا سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقال لم أخلق لهذا خلقت للهراسة قال آمنت به أنا وأبو بكر وأمر وأخذ الذئب شاة فتبعها الرائي فقال له الذئب من لها يوم السبع يوم لا رائي لها غيري قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر قال أبو سلمة وما هما يومئذ في القوم وأن حديثنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه yake cewa ya ji abu salamata daga abu huraira radiyallahu anhu wato yana cewa manzo Allah sallallahu ya ce wata rana wani mutum ya hau kan saniya yana ta tafkanta tana tafiya da shi can sai ta waiwaye shi sai ta yi magana ta ce lam ukhlaq li hada ba dan wannan aka halice ni ba sai ta yi magana ai Allah ne yasa ta yi magana kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama dabbobi za su yi magana da mutane ba ma dabbobi ba takalmin da mutum yake sakawa zai magana da mutum gaban mutum ma za su yi magana da shi wannan da alamomi ne na tashi alkiyama wanda ba a gan su ba kuma zalla sallallahu alaihi wasallam ya da labarin abin da ya sani na gaibi da Allah ya sanar da shi yace to mutumin nan ya hau kan wata saniya yana ta tafkarta yana tafiya sai ta waiwaye shi ta ce ba dan haka aka halice ni ba an halice ni ne dan noma da haka ba don duka ba ba don hawa ba don noma kenan kaga ana ana amfani da shanu wajen noma tun daga shi Allah ya sa ta furta to a take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bada labarin sai ya ce ni na bada gaskiya da wannan abin da na gaya mu. haka ne gaskiya ne kuma Abubakar da Umar su sun shaida sun bada gaskiya wannan falala ne na Abubakar da Umar sannan sai ya ce haka nan kuma wata rana wani kerkeci ya zo ya ɗauki wata tinkiya ya ɗauke ta a cikin awaki makiyayin yana gani ya bi shi da gudu sai shi wannan kerkecin sai ya buɗi baki ya ce a ah, to wa zai kwace ta ranar da da dabbobin dawa suke da iko ma'ana ranar da za su cika duniya suke da iko wa zai kwace ta ranar da ba ta da wani makiyayi sai ni ni ne mai kiwon ta kuma sai ya ce ni na ba da gaskiya da wannan haka nan da abubakar da umar to abu salama yake cewa kuma abubakar da umar ba sa wajen Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan babbar shaida ce a gare su mana in akwai wani mai kokonto to abubakar da umar duk da ba sa nan sun yi imani da wannan sun yi imani da wannan kada babu idza qala ikfini ma'unatan nahli wa ghairihi wa tushrikuni fi thamar to an fara shiga yarjejeniya ta kasuwanci abin da ya shafi harkar noma an gane ko mutum ne ya zo da gonarsa sai ya ce na riga na yi shuka yanzu ta fito amma abin da na ɗauko ka shine ka ci gaba da kula min da shuka ɗin nan sai mai tarayya a cikin abin da za a girbe ya matsayin yin haka wannan musharaka ce kamfani ke kira sharika in gane ko wannan ana kiranta sharikatu al'abdan ma'ana tarayya wato da gangar jiki kowa da jikin shi zai aiki kuma irin wannan musharaka din babu laifi a cikinta abinda aka samu kuma a raba warwadon yadda suka amince ce to shi kenan tun da ni na gama wahalar masarar nan ta fidda kai amma ka gani ina da wasu shagulgula zan koma kuma na je na kama wata harka saboda haka ka zo ka ci gaba da dubawa har lokacin da za a girbe in an gama mu zo mu raba ka ɗaukashi 20 ɗaukashi 80 ya yi ko bai ba ya yi ba ne haka mutum yana iya fara shuka a sharika wani kuma ya zo ya ƙara ko kai ka kawo iri tunda shi bai da iri shi kuma manomi ne ya iya noma shi kuma ya shuka amma karka je a mawawan gona irin shi din ne sharika ne kai kana na ɗan gari kai baka sani ba a ce ma ai yanzu an koma noma an koma girin revolution shi kenan kai sai ka ji labari cewa ai ana samun filaye a can ƙasa ka je kai ma ka kama hayan fili ka bar wani manomi mutumin ƙauye ashe kai ne mutumin ƙauye baka sani ba ka je kai ta narka masa kuɗi ya ce ma ai shuka tana nan tana kyau kai baka taɓa zuwa ka gani ba sai ran da aka tashi girbi ka je ka ce ina shuka ce ai babu ai ba ta yi kyau ba an gane ko saboda haka musharaka babu laifi a cikinta haka wani yana iya fara shuka ko wani yana iya zuwa shi ke da kasar da sharaɗin shi zai kawo iri ya samu wanda zai masa shuka idan aka gama sai su raba su yi tarayya a cikin abin da aka noma ɗin wannan shari'a ta yarda da haka shi yasa ya kawo babi akan wannan gabar yake cewa babun idan kala babun idan mutum ya ce ikfini ma'unatan nakhli wa ghayni ka dauke min dawainiya ta wato dabinaina da duk abin da suke bukata sai mu yi tarayya cikin abin da za a za a samu na 'ya'yan dabina kenan yana nuna cewa hakan ya halatta babu dai babu dai biya halatta kenan kuna iya kama hayan gona ko kana iya zuwa ka nemi gona ka samu wanda zai zai kula ma da ita wannan babu laifi قال حدثنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato mutanen madina sun same shi a bisa kyawawan ɗabi'unsu a bisa tallafi ga baƙi da Allah ya ce wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhi waɗanda su ne matsuguna wannan gari gabanin zuwa mutanen makka Allah ya ce yuhibbuna man hajara ilayhi suna ƙaunar waɗanda suka zo garin suka yi hijira to su mutanen madina ko da suka zo su manoma ne suna da gonaki maka ba a noma ba a noma a maka saboda ba kasar noma ba ce sai dai a je a yi siyayya a siyo kaya a kawo garin amma ba a noma to kuma mafi yawancin muhajirun lokacin da suka bar maka zuwa madina ba su zo da dukiyarsu ba don tserewa suka yi sun tsere da ransu da addininsu da haka ka zo garin da ba kowa baka da jari baka da abin yi to mutanen madina suka lura da haka sai suka samu annabin Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga tayin da muke da shi ga ƴan mu. wannan kuma ita ce ƴanwantaka ta gaskiya suka ce gonakin mu ka raba mu da tsakanin ƴan mu ka raba mana gonakin nan gonakin namu ne amma ka raba mana ka ba su wani abu ka ba mu wani abu kaga irin wannan ƴan uwantakar yana wahala a sake samun irin ta yanzu ka je ma wani ya dinga cewa dan gudun dan gudun hijira ne da ka dan fara wata harka sai a zo ka ga fara zama abin nan kahon zuka kai fa kake harkar ma ba wai shi ya baka ba ai wanda ya zo cikin irin wannan yanayi tallafin shi ake wannan kuma shine tsari na at-takaful taimakekeniya da addinin musulunci ya samar da shi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo Madina ai ya ya ya kulla dangon dangon zumunci tsakanin su yace wani ga dan uwanka wani ga dan uwanka zai suka dauki abin da muhimmanci mu yanzu ba dauki wannan abin da muhimmanci ba duk da wani wannan yan uwan takar tana nan ai ai dan musulmi dan uwan musulmi ne innamal mu'minuna ikhwa to wannan shine haqiqatul ukhuwa din tabbatar da ukhuwa din in dan uwanka bai da shi to kai ka tallafa masa in kai kana da shi in bai da shi kai da kake da shi ka tallafa masa wannan ita ce ukuwa ta gaskiya to suka ce a raba gonakinmu a ba mu a ba su sai manzan Allah sallallahu ya ce ba za a yi haka ba ce ba za a yi haka ba suka ce mu ba wai mun ce a yi haka don a raba mu da gonakinmu ba ko da mu? ai idan aka yi haka za mu raba aikin ne ai tunda mu muna da gonakin kuma muna da wasu harkoki wannan yan uwanmu da suka zo ba su da gonaki sai su ɗauke mana ɗawainiyar aikin gona Tunda da mun san dai gonakin namu ne don haka sai mu yi tarayya da su a cikin abin da gona ta samar sai suka ce mun yarda kuma mun yi biyayya inan manzala sallallahu alaihi wasallam kaman ya zartar da abin da suka yi din ya yadda da haka an gane ko to dan haka babu laifi ah, wani yayi aikin gona sannan kuma a zo a raba wannan abin da aka samu na gona tsakanin wanda wanda suka yi aiki da kuma wanda yake da gona ɗin wannan shi ake kira sharaka, shi ne sharika tarayya ne amma an zo sai a raba gwargwadon yadda yarjejeniyar su ta kama ce to shi kenan ni na girbe ni na yi huda na shuka na zo da iri ko in kayan lambu ne ya ce na yi ban ruwa haka ne ko in a irin zamanin yanzu ne saboda kwari ya ce na sai maganin feshi na fesa in kayan shuka ne ya ce na sa taki ba kai ka sa ba haka an zo sai a yi lissafi sai kowa a gwada wahalarsa kowa ne mun kwatanta wahalar ka ta wa yawa ni fa gona kawai na bayan gona kawai na bayan kai kuma ka zo da wannan dan haka sai mu kasa 70 ah, taji da haka abin da aka samu sai a tattara shi gaba ɗaya sai a kasa shi kashi goma wannan yana da kashi saba wannan ya eh, kashi bakwai wannan yana da kashi uku wannan yana da kashi shida wannan yana da kashi hudu in kuma wahalar su ta zama tare aka zo ana aiki shi kenan sai su raba 50-50 wannan shine sharika haka nan idan an samu faduwa dukkan su su faɗi <laughs> Shi ne labarar wa labirar. ko ba cuta ba cutarwa ɗayan an samu riba a raba idan an samu faduwa ta taba kowa wannan shine adalci haka wannan kaɗan kenan daga cikin hukunce-hukunce na wato abin da ya shafi harka ta gona ko harka ta shuka wasu abubuwan za su zo daga baya babi na gaba babu kafi shajari wa nakhli babin yanke bishiya da kuma dabinai ne hukuncin mutum yanke bishiya wacce take ana amfanuwa da ita ko da abin da take samarwa na 'ya'yan marmari ko da inuwarta ne hukuncin yanke ta eh wanda ya yanke ko to shi kenan idan wata bukata ce ta sa aka yanke misali an sayar da filin shi kuma wanda ya sai filin ba gona yake so ba wani abu yake so ya daban ko gini ko wani baya son bishiyar ko ma'ana abin da ake nufi da yankewa a nan mutum ya yanke haka kawai babu wani dalili babu wani dalili mutum ya zo ya tsara itaciya ko ta kayan marmari ko shuka ko wani abu ko yanzu yadda ake samun sabani tsakanin makiyaya da eh, abin nan manoma sai sun bari lokacin da noma gona ta yi nisa sai a zo a girbe musu lokaci bai ba ko ana yi sai a ce ai ana fada da haka ba za mu basu su ci abin noma ba ko da haka a girbe sai ta kai ta yi kwari sun gama wahala sai a zo a girbe musu ita ya matsayin wannan hmm? wannan zai zo akwai kista ne akan abin da ya shafi wannan babi shine yahudawan madina su ne banin nazir wanda suka yi yunkurin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake su ya je ya fitar da su daga Madina ya sa an kone itatuwan su da kuma wato yanke wasu bishiyoyin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka da su an gane ko to sai ya zama suna suna suka akan haka amma Allah ya ba mu labari mai Allah ce ma qafa'atum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala uzuliha fa bi idnillah Allah ne ce haka ba karan kansu kai ba <laughs> wal yukhzi al fasiqin haka in ya zama kafirai ne wanda ake fada da su suka galla zama musulmi suka fitar da musulmi a gidajensu a irin wannan waje su ma suka cutar da su suka bata musu gonaki to su ma sai a yi kwanto sai lokacin da abin ya kawo su ma sai a musu haka domin fa bi idnillah fa bi ibnillahi haka Allah ya ce. ita ce suratul hashr shi za Abdullahi dan Abbas yana kiranta suratu banin nabi a ciki ne Allah ya bada wannan labarin Allah ya ce ma qafa'atum min linatin allina ita ce ita bishiyar dabino sai mutun yayi ta karanta ayoyin bai san me ake nufi ba ma qafa'atum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ce fa bi ibnillahi wal yukhzi al fasik wannan da izinin Allah ne manzo Allah bai yi haka kawai a karantansa ba Allah ne umarce shi da yin haka kuma an yi haka ne don a ladabtar da kafirai waɗanda suka zo da mummunan abu shine yunkurin kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma saba alkawari haka muna roƙon Allah maɗaukakin sarki amfanar da mu da abin da muka ci abin da yake kuskure ne kuma Allah ya fi mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu Ana tambaya akan kamfanin nuka masu ba da tallafi na kayan aikin noma a yadda ya faɗa ya ce sukan ba da buhu biyu na taki da maganin feshi roba ɗaya ko da iri A kan cewa in mutum ya gama ya yi noman shi dole ya ba su buhu goma sha biyar wannan nau'i ne na sharika amma kuma abinda aka gina ta a kai Eh, akwai cutarwa saboda buhu biyu na taki ba inda zai kai ka ba inda buhu biyu na taki zai kai ka har ka cire abin nan goma sha biyar ko buhun taki guda biyu ko kadada nawa ke sa taki buhu daya eh? eh shine kadada. ake ita ce kada don hekta nawa ne mutaki daya ki dai ya kasa hekta daya da bai kai ba ma a lalace hekta daya sai sa mata taki buhu na farko ke da sannan ba ka zo ka ci gaba da sakawa to shi sauran da ka ci gaba da sakawa shi ya sa kamar yadda na fata a shari'a tsarin da ake yi shine eh, ana yi ne based on percentage don shine mafi abin da ya fi sauki domin ka yi shi a kan fasin in akwai riba abin zai daidaitu in ma akwai faruwa abin zai daidaitu da haka mafi kyau wannan za su yi yarjejeniyar a yi shi a kan fasin kuma na farko a kalli filin mutum gane ko ai ana kiyastawa in za a iya ganin filin nan a ce filin nan zai kai kaza to kai shi kenan da ka zo sai iyaka abin da ka zo ka noma sai zama buhu biyar kai kuma an ce ka bada buhu goma sha biyar a ina za ka samu sauran buhu goma a ina za ka samu sauran buhu goma to amma ka ga in aka yi duk ayyaka abin da na noma za ku cire 3% zan ɗau 2% sai ka samu buhu biyar a ga yi tsawon buhu uku zuba baka da shi ai wanda aka cuta za ka a yi shi gini a kan percent kuma a duba a ga girman eh, girman gonarka cewa lallai shin za ta yi hakan ko kuma ba za ta yi ba kuma sannan wani abubuwa da wani abin da yake faruwa abu ne da aka san shi ana yi wani abin da yake faruwa mafi yawancin masu karɓan ba su da gona ƙarya suke mafi yawanci ba su da gona ni na sha gani za ka zo ka samu an ce za a yi za a yi wannan rabon kayan abin nan din za ka samu mutane sun fi hamsin da za su yi layi ana raba ana ɗaukan suna har ana ba da id card har ana ba da cin hanci duk na sani ana yi to za ka samu a cikin hamsin din nan da ƙyar ka samu mutum biyar masu gonar kansu wasu a take kana ba su a wajen za su biyar da kaya to kaga tun farko ba a yi gaskiya ba ko da haka fa in kaza ba ko wa katama in sun yi ƙarya sun boye muhiqat barakatu bai hidima sai a cire albarkar a kankare albarkar kasuwanci haka zai je ya asara a yi ta yau yana boye gobe ya canja waya jibi ya yi waye kamfani na neman su su gaba abin su babu haka mafi kyau a yi shi gini a kan fatin shi ne mafi sauki don an yi a kan fatin ba wanda aka cuta mana shi kenan domin ba ka wannan abin duk iyaka abin da ka noma za ka ba mu 30% nashi kai ka rike 70% za ka ba mu 40% ka rike 60% shi kenan in ka gama noma sai a zuwa auna kaga ko da ko da riba ko da faduwa dai kai dai ka san abin da ka fita da shi su ma san abin da suka samu to wannan shine mafi sauki gaskiya amma matukar ba a yi shi akan haka ba to akwai akwai akwai akwai boyo a cikin abin da aka yi hadin ba zai zo ko ya ban taki buhu biyu ce wani bashi wani goma sha biyar ba na abin da na gama ba inda zan samu mushi gugu goma sha biyar ko to sauran ɗawainiyar ba ni zan yi tsawainiya ni zan yi noma ni kuma ta yi abin feshin ma ba zai kai ni ba sannan shi kenan an gama feshin kudin aikin masu aiki ni ne zan yi aikin da kaina ko masu aiki zan nemo a ina zan cire musu saboda haka a dinga ginin shi akan abin da yake na daidai duk abin da ka leka ka hango ka ga akwai cuta to gara ka je ka yi gomanka ka sai naka ba wanda zai karɓa ma ka gane ko wannan shine mafi kiyayewa wallahu ta'ala a'lam Allah shine mafi sani kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu shar'in laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana wa in kana mi'ata atashar duk wani condition duk wani sharadi duk wata ka'ida da za a kafa ta ya zama ba ta yi daidai da littafin Allah ba ko suna Allah sallallahu ko da ya kai dokoki dari ne to na banza ne in ce ka kawo goma sha biyar ka ce wannan ka'idar banza ce ba yanda kuma sun san ba zan iya kawo goma sha biyar ba ko in kuna so in kawo muku buhu goma sha biyar ku ba kaki buhu goma sannan ku ƙara min yawan ilimi sannan ku ƙara min kaza amma haka kawai ku ce buhu goma sha biyar a ina zan samu su ba wanda za ka ce kawo ya kawo ma haka wannan an gine shi akan abin da yake na cutarwa ne saboda haka ba sharafi ba ne an gane ko Allah ta'ala